muhammadu gaskiya yau ya kamata in fito in gaya ma gaskiya ba wai in tsaya ina tema hanya hanya ba hmm. tsakani ga allah ni dai ba na son auren mai mata ok to ba mawala alhamdulillah ana daɗin wani magana nahi gaskiya dama ni abin da yasa nake so in ƙara aure saboda na ga yanayin da muke ciki ne ga matan shahidai ga 'ya'yan shahidai da sauransu shi idan ba mu aure su ba wani wurin za su je su aura ko kuma wani zai zo ya aure su daban ba mu ba saboda yi sa na ga dama cewa ya dace in zo in nemi ki kuma in nemi so a wurin ki in Allah ya daidaita mu sai mu daidaita amma kuma haka din ba damuwa na ji daɗin wannan magana naki Allah ta'ala ya baki wanda kike so wanda zaki aura to bala in tashi sai in dauko mayan da ka kaman ko inda ya ka muke ta addini ai ba sai kin dauko wannan wayan ba saboda haka ai wani abu ma kamata a ce ƙara miki saboda ki dan ji dadin hidima daɗin wannan magana take gaskiya kuma ko ba koyin ba ma waya ba kawai ake ni ƙarfin wannan wai ai kamata ya ma ba da gudunmuwa gaskiya a wallahi ka bar su a ba an saha ba an na baki wallahi na gode kawai ni hidimar da kai a wallahi ka bashi shi kawai ki dai a sanan Allah haba ni na ba ki haba Allah sa alkhairi Allah ya saka da alheri Allah ba da zaman lafiya amin amin to bari in tashin tafi to har za ka tafi Muhammad wani abu kaga kaman wai bana son ah, kai. A ah, ina. To shikenan. A gaida su umma Za su ji sosai in Allah ya yarda za su ji. to na kan tuna wannan abin gaskiya kullum maganan yana taso mu ta ce umar wanda ya nuna bai sona ni na san bai sona ta gaggaya min ta ce amma dan Allah duk sanda kika haɗu da su ki musu alheri saboda mene ni haka kawai nake bukata saboda ni ba wai kiyayya da suke nuna min ita ce menene dina ba na rayuwa sai na ce mata to shi kenan. don ko keke na haka muka shiga za mu tafi wurin wani wuri hakan nan idan a ce naira hamsin ake biya in na bada hamsin in tana da kuɗi za ta cire ta bashi ɗari ta ce mi shiga shi umma ba ki da tausayi ba za ki ji tausayin shi ba in ce to iya adadin abin da ake biya kenan sai ta ce haba umma shi ma fa iyali zai kaiwa yanzu in kika kara mishi ai ke ma za ki samu lada sai in ce mata to shi kenan ke ki bashi ni ba ni da kuɗin da na kula kin fi son mutanen duniya fiye da ni ta ce umma ba haka bane ai ana son kullum ka zama mai alheri sai na ce to shi kenan zan yi alherin abin da ba ni da shi ita in tana da shi wallahi za ta cire ta bada kuma ko mota muka shiga in tana da kuɗin ta ko ta san mutum ko wata san mutum ba za ta zan je sai na ga miki inda za ni zan je in zan je in dawo kawai zan je in raba ma matan shahidai da 'ya'yan su kayayyaki kin san sallah ta gabato a bata man lokaci zaki gaskiya to sauri ki gani mu tafi in tafi kin ga wannan zan kai ma alhaji eh, sadiq shahidi alhaji sadiq zan kai ma matar shi wannan kuma malam sheik malam abubakar zan kai ma matar shi ta ma kin ga wannan dubu arba'in kenan wannan kuma ishirin sannan kuma zan kai mu mata alhaji adamu shi ma shek alshahidi alhaji adamu shi ma wannan kin ga ita ma dubu sha biyar wannan leshin kuma zan kai wa mata alhaji iliyasu shek shahidi alhaji iliyasu shi ita ma kin gan shi nan shi kuma dubu sha biyar wannan zan kai mata shahid alhaji nura dubu arba'in shahid malam kabir zan kai ma matar shi ita ma shi ita kuma dubu arba'in take shahid alhaji muhammad zan kai ma matar shi ita ba da kuma dubu sha biyar kin gama gani ko a mai da a ki zauna ki kulan man da gida in je in dawo ita ce a gyalle sun kuka masala kun ba da jinin ku duka ba mu jadala an zubar shi dan addini ya filfila kun faranta mm, ramzaki zaki ibn yaquba wakan turabar albaiti masu gaskiya abinda aka yi musu shurrafa gaba daya kwatankwacinsa an kai yi muku a a zariya an kashe ku ga